Mun zo ne mu horar da waɗannan wakilan kiwon lafiya domin su baiwa al'umma waɗannan kayayyaki na magunguna. Saboda abu na farko da muka yi la'akari da shi shine a fuskar gidajen asibitoci. Sannan a ɓangaren komawa binciken lafiya, jama'a ba su son tafiya zuwa gidajen likitoci. Abin da yake kawo matsaloli, amma yanzu akwai magunguna ko ina a cikin yankuna. Wakilai ne da muke horarwa tare da dabaru masu sauƙin ganewa. Gurin da muka saka a gaba gaba shine kiyaye ɗaukar ciki akai-akai cewa da rurutsa da yake umul aba'isa da yawan matsaloli kamar larurar tamowa da ma mutuwar uwaye mata. Amma yanzu tare da wannan fasaha na rigakafi akan ɗaukar ciki akai-akai yana ganin abu ne da ya zo daidai lokacin da ake bukatarsa. Wannan matan wakilan naku ni kuka tanada musu na aiki. Eh muna saka su ne hulɗa da ma'aikata ma'aikata a nema sutura da take rarraba magunguna na kayayyaki iri daban-daban akwai magunguna da kuma allurai da ake yi nan ma wata dabara ce na horarwa na yin allura abu ne mai sauki da muke koyawa waɗannan mata wakilan kiwon lafiya wannan al'ummomin shin a yau suna amfani da waɗannan kayan sanya tsakani ga ɗaukar juna biyu ba shakka abin ya zo daidai lokaci saboda kafin ma horarwa akwai hanyoyi da dama dama da ake bi kamar tarurruka da ake yi tare da al'umma sannan kuma mafi yawa matsaloli ne da aka san da su wanda sai mace ta tafi gidan asibiti na garinsu a wani karon yana iya kasancewa akwai nisa ko sai an yi jira amma idan muka horar da waɗannan wakilan kiwon lafiya gaskiya abin zai kawo muna sauki ga al'umma ina tabbatar muku al'umma sun karbi abin da hannu biyu biyu har da wakilan kiwon lafiya mata sun san da su akwai magaru garuruwan da suke tambaya a kai musu waɗannan wakilan kiyon lafiya amma sai dai koyaushe mukan ba su haƙuri na cewa abin mataki-mataki ne ba ma iya wadatar da dukkan garuruwa a lokaci ɗaya mukan zaɓi garuruwan da suke da nisa da gidajen asibitoci ne kuma ana kusantar da kayayyakin magungunan ga al'umma